bismillahi rahmani rahim masarautar mu kashi na ashirin da biyar. ta ji wayarsa da abokinsa kuma ta tabbatar dole sai ta tashi dole ki haɗa masa abinci a basket ki aje masa a kicin zan kira uce kawai dr ziyad tana cuno baki ta miƙe tana faɗin ba shi da mata shi yayi dariya ya ce yana da ita me yasa ba za ta bashi abincin ba ba ta nan ne tana istanbul har 'ya'yansa ki taimaka ta sake turo baki gaba sannan ta miƙe zuwa kicin ɗin wandon tirikwata ne a jikinta da 'ya farar riga shimi ta je ta yanda yarima ya umarce ta ta dawo shi kuma ya kira uci a waya ya gaya masa abin da zai yi da safar da ziya ya sake kiransa karfe nawa zaka shiga ofis yau kuma karfe nawa zaka dawo wani wace iri ya tambaya ce wannan wata tambaya ce da ziyad bai taba yi masa ba nan da nan ya sha jinin jikinsa hausawa suka ce wai shege shi ya san makwantar shege me yasa kake tambaya zan zo mu yi lunch tare ne yarima ya daure fuska sosai ya ce look dr ziyad gidana gidan aure ne ko da can ni nake zuwa gidanka ba kai kake zuwa gidana ba saboda babu mata aure a gidanka ni ba zan iya hana ka abincin gidana ba amma na gaya maka gara ka dawo da Junis Najeriya zai fiye maka wannan rayuwar magana gaskiya matar da nake so nake kishi nake aure yanzu da haka ba zan ɗauki abokai a gidana ba idan wacce rayuwa ce ni na bari na gaya maka na kuma ƙara gaya maka na bari da haka yanzu ma'amalar mu ta koma iya ta ofis kaɗai wani maƙetacin murmushi Dr. Ziyad ya yi ko da ma shi ya sake dalmiyar da Yarima a harkar neman mata bayan aurensa da Aisha Sultana kuma shi din ba karamin ne bane ya riga ya rantse sai ya kwantar da matar abokinsa ko da hakan zai kawo karshen abotar su ya gani kuma ya yaba ko ana ha maza ha mata kuma sai ya yagi rabansa tun daga ranar ya sawa shige da ficen yarima da sa'adatu ido zuwan su cikin makaranta da kuma lokutan wasu. ta taga dakin baccin sa yake nazarin su tsawon sati biyu yana hankalce da duk wani motsi nasu ya fahimci da rana alhamis yana dawo da sa'ada da wuri wajen karfe biyu na rana shi kuma ya koma ofis baya sake dawowa sai shida na yamma ranar wata alhamis wadda sa'adatu ke kira da faithful day watanninsu uku kenan da aure a dukkan waɗannan watannin ba su je askira ba amma kusan kullum suna waya da kowa nasu yarima ya dawo da ita gida ya ci abinci sannan ya ɗauki kis ɗinsa ya sake ficewa ya ce da ita zai rufe gidan ta waje ko an buga kar ta buɗe idan shi ya dawo zai buɗe da kansa uce zai kawo mata cefane kuma ta kofar baya zai shigo in ya gama shigar da komai zai rufe ya koma boys bayan fitarsa sa'ada ta shiga wanka wankan ma a gurguje ta yi shi don hankalinta na kan karatun paper da za su zana gobe wadda ta kasance last paper ta kammala aji biyu wato level 2 ta fito daga wanka kenan daure da tawa iya gwiwarta ta shiga ɗakin baccinsa ta zauna akan stool ɗin madubi ta janyo lotion ɗinta na makari ta soma shafawa ta rufe gashin kanta da shawa cap tana yi tana bin waka ya nancy agram cikin wayarta da ke gefe ta ji an murda kofar ɗakin ta an shigo tana juyuwa da sauri don a ya yarima ne ya mantuwa ya dawo sai ta ga wani balaraban mutum ya mafi larabawa kyau Ba bata taɓa ganinsa ba yana sanye da jallabiya kawai sai ta sa a ranta aljani ne wata ƙara sa'ada ta shanya rawo da sai da uce ya jiyo ta daga biskotas ihu take tana neman a kawo mata ɗauki da dukkan ƙarfin muryarta dr ziyad ya sa da sauri ya toshe mata baki ya buga kanta da bango sannan ya sa ƙafa ya taɗiye ta ta faɗi ƙasa duk da ta ji azaba ba 'yar kaɗan ba a cikin ƙwaƙwalwarta amma hakan bai sa ta kasa hubbasance ta kanta ba bedside lamp ɗin da ke kusa da hannunta ta ɗauka ta kantara masa aka fitilar ta fashe akan Dr. Ziyad jini ya wanke masa fuska shi kuwa uce ta ne kira ogansa a waya tun karar farko da sa'ada ta kwalla rapist at your home oga abin da kawai ya gaya wa Sagid kenan yana so ya shiga ya taimaka wa sa'ada amma yana jin tsoron ko Ziyad yana dauke da makami shi kam uce matsoraci ne na ƙarshe duk da raunin da ta ji masa da fitila bai dame shi ba ya dafe wajen da fitilar ta huda masa wanda tilin gashin kansa ya rufe shi sai jini da ke ta bulbulowa ta wajen ya miƙe da mugun zafin nama ya ɗauke ta da mari hagu da dama sa'ada ta nemi jinta da ganinta na wucin gadi ta rasa dr ziya da ya amfani da wannan damar ya fance kali da tawul din da ke jikinta sa'ada ta sake yin yunkurawa tana ihu ya sake sa kafa ya taɗiye ta wuce yana daga bayan tagar ɗakin yana ta jera wa yarima kira gashi ba shi da lambar police ko security din da ke cikin makaranta a wayarsa wata zuciya ce ta ce ya dauki dutse ya kwada wa dr ziyad wata zuciyar ta hana shi in ya zo da tsautsayi ya kashe shi ai shi ma kashe shi za a yi kuma akan matar da ba tasa ba ai ya san shi ma mai gidan nasa yana ɗanawa a gidan dr ziyad abin da suke yi tare ne yau aka yi masa cikin ɗakin aurensa yana wannan sake-saken jikinsa na ta faman bari sai ganin hancin mota ya rima ya ta shigo cikin gidan da mugun gudu kasa tsaye da mota ya sai da take ɗaya dalleliyar motar da ke fake a gefe sannan ya samu ta tsaye a cikin ƙudurar ubangiji bayan ya take birkin tsayar da motar da gudu ya fito jikinsa babu inda baya tsama hatta jijiyoyin kansa da makwallatansa sun mimmiƙe tsabar rudewa ya rasa inda ya jefa mukullan gidan gashi ya kulle ta ta waje sai wuce ya nuni da kofar kicin ta baya a lokacin uce ya zargi ko ta kofar kicin din dr ziyad ya shigo a guje yarima ya danna kai cikin gidansa dan tun daga kicin din zaka fara jiyo ihun da sa'ada take ta kurmawa tana ambatan sunan allah da sunan sake tana neman taimako a falo ya tsaya cikin gigita mara misaltuwa yana son tantance daga inda ihun sa'adan ke fitowa daga karshe ya gane dakin baccin su ne tunis ziyad ya kai ta ƙasa yana ta kici ya cire jallabiya jikinsa zai haike mata dan ya gama galabaita ta da duka karfin kokawa ta ya kare sai ambatan sunan allah take yi tana hawaye masu zafi yayi nasarar cire jallabiya kenan ya ji an masa wani irin duka daga ƙeyarsa dama shi jiki ba jiki ba siriri ne sai tsayi kamar fal waya. sai da ya tuntsira daga kuftufo ɗaya da dakta sagir ya yi masa yarima ya bishi ya dinga buga kansa da bango yana naushinsa ta hanci ta baki sa'ada ta yi amfani da wannan damar ta ja jiki ta rarrafa ta shiga toilet ɗinta ta samu ta rufo kofar ta kifa kai a jikin jakuzi tana ta da kuka jikinta ko ina kakkarwa yake yi sautin kukanta na fitowa tun daga karkashin zuciyarta me wannan mutum ko aljanin za ta ce ya zo yi mata kisa ko me oke da ta ganshi ba wando kuma ya mata tsirara refin ɗinta ya zo yi rap rap rap dai rap da take jin labari wani mugun tsoro ya shige ta ta ji ba abin da take so a halin yanzu banda ta buɗe ido ta ganta a gaban uwarta Ba ta sanya suka kare ba ta kasa fitowa daga cikin toilet ɗin banda tsuma babu abin da jikinta yake yi ta dunkule a guri ɗaya a gefen komon wanka sanyi kuma na ta kaɗa ta ta je ji ƙara shigowar motar security ɗin Nigerian Turkish Nail University ga baki ɗaya motocin ne suka shigo suka kuma tafi har da yarima dan suna so su ɗauki report a karkashin hukuma har uci aka tafi dan shine zai ba da shaidar komai wuce ya faɗa wa kwamishinan 'yan sanda duk abin da ya sani cewa yana shigar da cefane ya kai su ya koma don ya ɗebo wasu sai ya tuno ya biro wayarsa a biskotas tana caji da haka ya koma don ya ɗauko da wannan damar da ta da ya amfani ya shigo gidan ta kofar kicin iwinsa a da ya jiyo ne ya sa shi leƙawa ta taga ya gansu suna ta ɗauki ba daɗi shi ne ya samu ya kira dakta yarima sannan ya sake kiran makocinsu dakta wule wanda shine ya kira security din cikin makarantar bayan shigo ya yarima lokacin da hukuma ta matsa dr ziyad akan ya amsa laifinsa kada ya wahalar da hukuma buɗe bakinsa sai cewa yi shi ma yarima yana neman mata komai suke yi ai tare suke yi da haka bai kamata a kawo zancen nan ga hukuma ba tunda abin da yake yi wa matan wasu ne shi ma aka yi wa tasa kuma sharing matan suke yi yarima bai taba jin nadama aikata zina a tsayin rayuwar irin ta yau ba lalle ubangiji yayi gaskiya ita zina bashi ce kuma bibiyar me ita take yi in dai za ka yi ta a rayuwarka to ko ba a yi da ɗanka ba za a yi da matarka ko ƙanwarka kuka sosai ya rima ke yi akan benci kwamishinan 'yan sanda ya kuma yarda gaskiya ziyad ya faɗa amma shi tun da yake bai taɓa neman matar kowa ba sai watsatsin da suke bin titi to me yasa shi sai matarsa duk da baiwa ce a gidansa tun a shekarun tashan balagarsa amma an yi masa hukuncin addini me yasa tun bayan nan bai daina ba sai ma hakan ya buɗe shafin rayuwar kai a gare shi sai ya ji ko mai ziyad zai masa kamun Allah ne ubangiji ya yi gaskiya da ya ce idan ka yi zina da 'yar wani to hakika za a yi da 'yarka ko kanwaka ko matarka ubangiji yana kyale mu ne mu yi ta saba masa ranar da zai yi mana talala sai ya mana ita akan abin da muka fi so fiye da komai a rayuwarmu yana son sa'ade yana kishin ta yadda harshe ba zai iya bayyanawa ba dr ziyad ya keta masa haddi amma abin nan da ziyad ya faɗa sai ya ji ba shi da katabus na neman haƙƙinsa in har ya yarda da faɗar ubangiji akan zina to ya yarda kawai kamun allah ne tun a nan gidan duniya wani kamun sai an je lahira ya yi kukansa mai isarsa a gaban kwamishinan 'yan sanda da ziyad sannan ya share hawayensa ya miƙe ce a sake shi ya janye ƙararsa amma yana so hukuma ta masa iyaka da dr ziyad ba shi ba shi har abada kuma daga yau ya ajiye aiki a jami'arsa ta turkawa yana tuki a hanyarsa ta komawa gida yana hawaye hawayen nadama duk abin da ya aikata a baya shi kansa ya san ta lalace Allah ya masa da soyayya sa'ade soyayya da ko a labarin hikaya bai taba jin wadda ta daidai da wadda yake yi wa sa'adatu ba yau aibinsa ya janyo an shiga gonarsa an keta haddinsa ya shigar da motar ma'adanarta sannan cikin sanyin jiki ya kashe ta ya fito kayan jikinsa duk sun ɓaci da jinin hancin dr ziyad da sanyin jiki da ya buɗe kofar falon don bai san a halin da zai riski sa'adatu ba falon yana nan yadda yake tun safe kofar ɗakin baccinsa inda abin ya faru tana nan a buɗe ya leƙa can bai ganta ba sai da ya fito zuwa nata ɗakin tana kwance akan gadonta tana kallon silin hawa yana bin gefen idanta fuskar ta duk ta kumbura ta yi jawur bata taba shiga tashin hankali a rayuwarta ba irin yau bata taba ganin abin da ya tsorata ta yi firgita ta tsananin firgitawa ba irin yau yau da aka yi attempt rafin ɗinta da tsakar rana har ɗakin aurenta yarima ya nufi sa'adatu da sassarfa ya ɗago ta daga kwanciyar da take rungume ta a ƙirjinsa. ga mamakin sa'ada shi ma kukan yake yi cikin wata kasararriyar murya kamar ba ta saba yake magana sa'adatu yayi ya samu nasara a kanki a dabarce ya magana yana jin tsoron amsarta. ta rintse idanuwanta ta kankame shi a jikinta jiki na rawa ta ce a'a bai yi ba wata iri ya kakkaura jiya zuciya ya rima ya saki wadda bai taɓa yin irin ta ba a tsayin rayuwarsa ko an yi ko ba a yi ba ya ji abin da miji ko uba yake ji idan an yi zina da yasa ko matarsa a fili yake furta astaghfirullah wa atubu ilai sa'ada ta fashe da kuka tana roƙon yarima ya mai da ita askira ita ta haƙura da karatun yarima ya ja lallausan su ya lullube su ya kwantar da sa'ada a saman kirjinsa ki kwantar da hankalinki dan Allah sa'adatu aikin ma gabaki ɗaya na ajiye alfarma ɗaya nake nema kada ki faɗa wa fulani ko mai martaba wannan kaddarar da ta faru ni kuma duk abin da kike so zan miki na miki alkawari sa'ada ta ce in ban faɗa ba za ka mai da ni askira gobe insha Allahu za mu koma ga baki ɗayan mu amma sai na miƙa resignation letter ki bani kwanaki uku da wannan ya samu ya lallashe ta amma shi kansa ya rima a tsorace yake ta da ku a hannun Ziyad don ko ina na jikinta ciwo yake bata gaya wa Rima bane don kada hankalinsa ya ƙara tashi ganin mawuyacin halin da yake ciki already amma kanta yana ciwo sosai saboda yadda ziyad ya buga mata shi da bango duk yadda yake so ya samu abin da yake so a daren yau sa'adatu ta ki shi kuma yana so ya amfani da soyayya ne ya gusar da tsoron da yake dankara a kirjinta amma ta ki ba da damar hakan haka ya gaji da kokawa da ita ya miƙe kunna fitilar ɗakin sai kuka take yi mai ban tausayi ya dube ta ya ce dan allah sa'adi ni ma da fis ɗin ne kukanta ya ƙara ta ce yau ɗaya da ai saka kyale na ji da abin da ya dame ni ko ba zan iya ba gida nake son tafiya yarima ya dawo ya zauna daidai kafafunta ya ɗebi kafafuwanta ya ɗora akan cinyoyinsa ai kuwa ta saki wata ƙara dan azaba wannan ya tabbatar masa akwai targaɗe a yatsan kafarta sosai ya ci gaba da jan yatsan kafarta a hankali har ya gane mai targaɗen ba tun yau ba ya iya gyaran targaɗe tana kuka tana komai haka ya gyara mata sai lokacin ya lura cewa goshinta ma a kumbure yake sosai hawaye suka ko idanunsa ya ce am sorry sa'adatu ni na jawo miki wannan na ne suke bibiyan mu mu dukanmu amma ke kan baki da laifi tsarkakakkiya ce ke da aka bani a wanke cikin girma da daraja dole gobe mu je asibiti a bincika lafiyarki in ma yayi kika boye min a miki wankin ciki ni ba inda za ni kuma na gaya maka bai yi ba ta faɗa cikin kuka tana jin ciwo cikin kogon kanta kawai ni ka sa ni a jirgi in tafi maiduguri daga can sai ka ɗauke ni a filin jirgi ba zan iya ƙara kwanaki uku a gidan nan ba ya ƙara sassauta murya mai nuna ya fi damuwa da abin da ya same ta na rage kwanakin ki bani kwana biyu mu tafi tare in ma kin ce kada mu sake zuwa garin abuja ba za mu sake ba da wannan ya samu ya lalace ta ta haƙura ta yi bacci washe gari da asuba a farkace ta tashi tana tambaye shi aljanin nan ya sake dawowa ya kankame ta yana gaya mata relax sa'adatu ba aljani bane ba fa abokina ne dr ziyad wanda yake karɓar abinci a wajen mu mamaki da tsoro ya kashe sa'adatu a kwance ta kasa cewa komai har duniya ta yi lalacewar haka aboki kuma makoci makusanci ya nemi rafin din matar aminin sa wannan wace iriyar rayuwa ce tsoronta ya nuku fiye da na tunaninta na cewa ziyad aljani ne garin abuja ya sake fice mata aka ba abin da take so irin ta bude irin ta ganta a unguwar fulani bilkisu da gari ya waye ya wanka ya shirya sannan ya rubuta resignation letter daga ntnu da ya zo fita ne sa'ada ta ce ba zai yi ya tafiya bata ita kadai ba tana da fefa karfe takwas duk da bata karanta komai ba a matsayin na matar da ta sagir wadda ko a kwance suke baya rabo da ta sa mata karatun fannin na pure and applied chemistry ta san ba za ta kasa rubuta wannan takardar ta inorganic chemistry ba shi ma ya fi so su tafi taron da haka ya taimaka mata ta yi wanka tana fitowa daga fefa ta same shi a mota yana jiranta dukkaninsu ba mai walwala suka nufo gida a daren bata bari sai gobe ba ta haɗe kayan ta tsafta ɗaure lamarin ta hadda na shagwaba kuma yayi yayi su je asibiti a duba ta taki washe gari ya shiga dan ya gama cike takardun ajiye aiki ya ce mata insha Allah ba zai wuce awanni biyu ba da ƙyar ya lallaba ta bayan ya bata mukullan kofar kicin da na kofar shigowa duka a hannunta yarima bai daɗe fita ba ya gumsa da kanwata anti daja wadda ke aure a nan abuja tana auren wani ministan yada labarai suka zo gidan cikin wata zinzime-miyar mota ya gumsa ta zo auren babban yar anti daja ne abuja tun shekaran jiya tunda ta iso take ce da jada ta kai ta gidan yarima daja na bata hakuri akan ta bari su kai amarya ko me za su yi sai su yi dan dama ita ma bata bayan hada zuri'a da yar annamimiya fulanin askirama suna sauka daga mota suka kara so kofar shiga falo suka yi mata wani irin mahaukacin bugu wanda ya kara karasa razana razananniya Ade. wadda dama can a zaune take a ɗarare tana jiran dawowar yarima da turulis ɗinta uku a gabanta ta gama sawa a ranta yau komai daɗin bakinsa a aske da za ta kwana sai kuma ga wannan mahaukacin bugun ba abin da ta kawo a ranta sai ziyad ne ya dawo idanuwanta suka daina fata hawaye so mai mata zuba ba ta so ma ta yi ihu saboda kada ya san tana cikin gidan sai mazari jikinta yake yi daga tsayin da take wani fitsari ya kwace mata sai ta jiyo murya kamar ana kiran sunanta ba ta yi wa ya gumsa farin sanin da za ta ɗau muryarta ba amma sai ta ji ana faɗin ni da gidan ɗana aka bani ina buga kofa da mutunci na gumsin gari da komai da sauri sa'ada ta karasa ta buɗe kofa da mukullan da suke hannunta ta gane ya gumsu ɗaya ce dai bata sani ba tana ƙoƙarin yi musu barka da zuwa ta ji wani lafiyayyen madi ya sauka akan kuncinta anta ta jama ta kai mata nata shegi ya karuwa yar karuwa tsintacciyar kan titi idan ba bilkisun ce ta haifa min yarima ba ba kuma ita ta ajiye ki a gidan nan ba to sawunki alkafa ki kama hanyar gidan ubanki tunda an ce kina da shi idan na ganki a masarautar askira sai na sa an nakasta ki yanda ba ma ya rima ba babu namijin da zai kwashe ki fice mana daga gida ki san inda dare miki kafin in sassaba miki kamanni ta hankaɗo ta waje daji kuma ta ɗauki hijabin ta jeho mata suka dinga hankada ta har kofar gida bayan daji ta ƙara zazzabga mata mari farar fuskar nan ta ta yi jawar kamar gauta marukan da ta sha sun kai goma yatsun su sun kwanta lambun akan farar fata fuskar sa'ade kuka ma wani lokacin rahama ne ga dan adam a lokacin da zuciyarsa ta rasa abin yi ta sa'ada ta kasa koda da hawaye tana ne ramar yadda da aure da soyayyar yarima alhalin tana da masaniya cewa mahaifiyarsa ba ta ƙaunarta kamar ta mutuwar ya yi amfani da dukkan dabarunsa na wayayen namiji ya sanya soyayyarsa a zuciyarta ya ribace ta ya kasara zuciyarta yau mahaifiyarsa ta yi mata wulakancin da ko ita mai ya ce dole ta haƙura da yari gyar sai a wannan lokacin ne ta ji hawaye masu ɗumi sun zubo mata yaya za ta yi ta je askira duk da ya gumsa ta ce kada ta je ɗin amma ba ta da inda ya fi can tunda uwarta a can take za ta bar masarauta askira ne kawai ranar da babu fulani a can ko ranar da ita ma askira mai kore ta ko kuɗin mota babu a tare da ita daga ita sai hijabin sallarta amma ta tabbata za ta iya kai kanta askira idan ta ganta a maiduguri ko da rarrafe da jan ciki ne za ta karasa tana wannan tunanin tana kuka bata san cewa ta hau kan titi ba ta bar gefen hanya daidai lokacin da shi kuma ya fito daga ntnu yana shara da gudu don tafiya gida ya hango wata mace na tafiya tsakiyar titi kamar bata ji bata gani motoci sai kauce mata suke wasu su bita da zagi wasu kuma su kunna mata fitilar zagi amma bata san suna yi ba ya sakar mata kakkarfan hon don ta sha gabansa ta juya a firgice sai ya ga sa'ade a hankali ya sauka daga gefen titin ya fito da sauri ya bi bayanta yana kiran sunanta ta hashim ta askira ina za ki je haka murya sa'id abokinta sa'id dai sa'idinta yau da shi ta aurawa zai mata wannan wulakancin da cin zarafin wani hawa ya sake zubo mata ta sa fuska cikin hijabinta tana kuka sa'id ya hau waiwaye cikin tsoro har zai ce ta shiga motarsa sai kai ta inda za ta je tuno gargadin yari masagir kada ka ƙara ɗaukar min matata a motarka ko da niyyar taimako ne Sa'id ya naushi hannun damansa da na hagu, ga shi kuma ba zai iya tafiya ya bata akan titi ba, ko da kuwa kotun koli da ta sage zai kai shi. Da galin halin da take ciki kasan tana matakar bukatar taimako. Ba zai bata tana ragaita a babban birni irin Abuja ba. Wani irin taimako zan iya baki? Sa'id ya faɗa cikin tsoro, yana tsaye nesa nesa da ita, yana kuma yoye dama da hagu, saboda kar sage ya zo ya same shi. Kuɗin mota. Bar san lokacin da ta furta hakan ba. Ina zaki je? Ya tambaya da sauri. A hankali ta ce, garin mu askira. in aka sauke ki a maiduguri za ki iya zuwa har askiran da sauri ta gyada masa kai sa'idu ya ce zan saki a tasi zuwa airport sai in bi bayan ku sai mu je in yankar miki tiket din maiduguri sa'ada ta hau godiya tana yi masa addu'a dan ji take kamar mata ga fulani a gabanta hakan kuwa aka yi sa'id bai bar airport din ba sai da ya tabbatar jirgin maiduguri ya daga da sa'ade ya kuma danka mata naira dubu goma ya bar filin jirgin cike da tausayinta a ganin sa iyayensa sun cutar da ita da suka aura mata babban mutum kamar dr sagir ba zai bata kulawa da idan shi ya aure ta zai bata ba banda kishin bala'i bai san komai ba tunda jirgin azman ya lulluƙa sararin samaniya ya doshi arewacin najeriya sa'ada ta kankame jikinta guri ɗaya tana kuka bata sanya za ta iya rayuwa babu sagir ba amma ta tabbata ya gumsu ta raba su kenan ba za ta ƙara bari su rayu inuwa guda ba ya taɓa cewa yana fuskantar barazana akan su wanda ya sa shi tabbatar da su a lokacin da bai shirya hakan ba yanzu ta tabbatar ba komai ba ce barazana face ya gumsu har gobe bata yi na'am da zaman su tare ba wannan tunanin kaɗai na matuƙar tayar da hankalin sa'ade ta rasa inda za ta tsoma zuciyarta ta ji daɗi wani irin sanyi ta ji yana shiga har cikin bargonta ba jimawa haƙoranta suka koma karo da juna kafin wani irin zazzafan zazzabi da ciwon kan da ta kwana da shi suka haɗu suka rufan mata haka ta sauka a filin jirgin sama mai maiduguri cikin mawuyacin hali ba ta gaya wa kowa tana tafa ba balle a sanda zuwanta a zuwa ɗauke ta sannan ba waita a hannunta ta baro ta a gida akan gado duk da cewa ta haddace lambar fulani amma gara ta bi ta motar kasuwa ta ƙarasa askira tunda akwai isassun kuɗi a hannunta